أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائن المرء مع من أحبه وآله وأصحابه والذين تبعوه بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau talata ishirin da biyu ga rabiul awwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da sha uku ga watan ɗai 2015 za mu yi karatu na shidda na shidda baiti na tamanin da shidda za tashi kan الفصل السادس في شرف القرآن ومدده fasali na shidda ga ɗaukaka alkur'ani da kuma yabon alkur'ani wanda yana baiti yana da baiti goma sha bakwai abu guda da za mu kula da shi a wancan sati shine inda yace a ƙasamtu bil kamaril mushaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami ma'ana ina rantsuwa da Allah da matalicin wata ko kuma da wata din kamar da yake al'ada su ce cewa wallahi akwai dangantaka da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ga watan wadda ita wannan rantsuwa abin barrantan ma rantsuwa ne ma'ana ba a hidda kono muka yi bayani na farko cewa yadda aka cage wata biyu aka cage zuciya ta biyu haka haka har su hudu to kaga wannan suna da alaƙar cagewa biyu to alaƙa ta biyu annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda wata na da haske to akwai dangantaka ta zuciya ta kuma na da haske wanda ta mahi hasken wata to don shi ɗaya ne ce inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratul qasam yanzu kuma yana mai cewa دعني ووصفي آيات له ظهرا ظهور نار الكرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم فليس ينقص قدرا غير منتظم فما تفاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم da to bayan da mu'ujizoji kuma zai ware wasu guda biyu ma'ana manya-manyan mu'ujizoji ne amma zai fara da babbar su gaba da ita ce alkur'ani sannan ya yi bayani na biyu ne isra'i da mi'raj a wani fasli na bakwai insha Allah ne ce da ka banni mana wa biya da siffantawa ta da zan yi mana kamar wani gashi ya rike shi ya ce kyale mana in siffantawa ta ga ayati ayoyi lahu na alkur'ani zuharat waɗanda suka hito ga hili sai wanda arziki didanci kawai abba zai daga ayoyin ba don ko shi ya san gaskiya ne zuhura naril kira irin bayyana wuta kwaccarin baki lailan da dare mai tsananin duhu ala alami ga babban doci yau ko ga ƙaramin duci aka hasa wuta ya cito a cikin daji za a ganta bale aka hasa wuta babba mai aka hasa wuta kuma cikin dare mai tsananin duhu ko wanda bai da duhu bare to bale mai tsananin duhu kuma ga babban duci anan al'adar larabawa ce idan mutum yana da dukiya sai ya tafi ga babban dutse ya hasa wuta duk wanda ya taho in ba ko in dan gida da ya cinki wutar nan to idan ya zo akwai abinci don haka kaga wutar za ta hito da hili to haka alkur'ani ko shi aure ne sun hito da hili sun ci gaba da yabo ne ya ce faduru shi il'i yazdadu yana karuwa husnan ga kyawo na tamizi ne ko haba wani tazimu alhali yana haɗe wuri guda haka alkur'ani to anan sai tarasi to an ce yana haɗe kaka in fefofi ne kamar ƙur'ani wanda aka rarrabawa kaifofi ne ba suna game ba su ne ce to zai sayan kusa kadaran ba wai zai rage bane ga darajarsa ghaira muntazimi ko zai tsare daraja tana nan don da ka karyata aya guda duk ka karyata gaba ne amalul madihi gurace guracen yabo fama ta dawulu ba za su iya tsawaitawa ba ila ma fihi da bibiyar abinda a cikin alkur'ani min karamil akhlaqi na dabi'u manya manya na min idafati sifati ila al-mawsuf ne ma'ana al-akhlaqu al-karima shine min karamil akhlaqi na dabi'u manya manya kamar nabiyyu lahu a'la al-jinani ba ma'ana al-jinanu al-a'la wa shi yame da kuma dabi'u irin abubuwan da alqur'ani ya tattara yace ayatu haqqin ayoyi ne na gaskiya fa muhdathatun waɗanda aka sakkasuwa shi an muhdathatun min rahamani gun Allah mai rahama a nan raddi ne ga kahirai da suka ce abin ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ƙaƙo shi am ya ƙolo na tara waɗannan to anan sai aka ce minar ne da min din nan ma'ana inda gari ta ma'ana daga wurin sarki Allah mai rahama ayoyin suka sauka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabka shi ya kaka su ba wata nasa kuma mukamatun wanda aka bayyana suwa ne ga ma'anar su kitabu hukimat ayatu wata nasa maimakon fatun to anan fatun sakkaki ko kuma da fatun fararri ne amma ga lafazin ba shine hadisi amma kadimatun daɗaɗɗu ne ga ma'anarsu ma'ana ba su da farko domin domin sifatul mausufi bin kidamin siffar Allah ce shi a siffar wanda aka siffantawa ne wanda ya siffantu bil kidami da rashin harkon zatin rashin harkon samuwar zatin shine Allah subhanahu wa ta'ala tunda ne siffar Allah ce yadda Allah bai da farko bai da ƙarshe Qur'ani ma bai da farko bai da ƙarshe yanzu misali duk wanda an ka aje ma Allah an ce shi dama tun azal tace ne irin fir'aun irin abu lahab irin shaitan da sauransu haka ma duk wanda Allah ya da shi irin sahaba ya ce ‘yan aljanna ne wa kullum Allah husna ya ce duk adillai ne wa kazalika ja'alnaku ummatan wasaɗan yace duk mu'mine ne ulaika humul mu'minuna haqqa yace duk yadda duniya radiyallahu anhu wa radu anhu anan tun da qur'ani siffa Allah ne to tabbas dama Allah subhanahu ya riga zabi sahabbai da wannan siffantawa din kamin ma sahabbai su taho a duniya don haka hadisi sai dai ya ƙara bayani ga qur'ani ma'ana yayi bayani ga qur'ani wa anzalna ilayka dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhi amma ba za ka samu qur'ani hadisi ya walwale abinda qur'ani ya faɗa ba ba za ka samu ba to tarihi ya walwale abinda da hadisi ya ambata wanda Allah bi shine ce qadimatun sifatul mawsuf bil qidami anan da yace muhdatha kamar zancen Allah wa ma'atihim min zikir min rahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin a shu'ara da kuma ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa yal'abun a anbiya lam taqtarin bi zamanin wa'ancin ayoyi na alqur'ani ba su taba haduwa da wani lokaci ba wa haya alhali tukhbiruna sai sun ba mu labari anil ma'adi dagga mai da talitta ma sai sun gaya muna wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa nuri kama bada'na awwala to sun gaya muna wa an adin sun gaya muna adawa wa an irami da kuma irami kabila ce su adawa su kabila ne waɗanda ke biyarin da sunan mahaifinsu ana ce mai adabunu usibni iram samibni sami nuhi alaihi salam Allah ya ce ila adin akhahum huda wanda annabi huda aka aiko musu adawa din to shi adu din kafiri ne yana bauta ma wata kuma ya auri mace dubu ka san duk abin da aka yi a nan yanzu wanga lokaci in na kware in ba na kware ba an taba yi iri ne maimaita ne ne ake kamar wani da aka ce auri ko mata ko 86 ne to ga wanda ya auri mace dubu ya hanyi iya dubu hudu ya rayu shekara dubu kuma Allah na bayani a kansu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fa sabba alaihim rabbuka sawma 'adab to shi iramu an ce kakansu ne wasu sun ce kasar su ce amma dai abin da ya ƙarfi shine gari ne wanda shaddadun mu'adin ya gina shi to bane tsare zinari wani na azurfa ya sanya manyan manyan gidaje na zinari da azurfa gimshi kayyama na yakutu da zabar zabarjadi ya sanya ƙoramu masu yawa da kuma nau'ukan itace sai da ya shekara da uku yana gina wannan irin ɗin don can Allah ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad sannan yana ƙara gina ta sai suka shiga tare da 'yan majalisa sai da suka yi tahiyar awa awa 24 sai Allah ya ku tsawa daga sama gaba ɗaya ta halaka su ta tarwasa su kaga duk sun wahalar banza ta shekara 300 da gina duk da su da gino da duk an ka halaka Dama ladaina ayoyin nan wa sun doge gare mu fafaka sun tsere ma kullum mu'jizatin kowata mu'jiza min annabiyina ta annabawa iz ja'at domin mu'jizocin su sun zo wa lamta dume ba su doge ba mu'ujizojinsu sun ƙare da wafatinsu amma ma'aiki sallar sallama mu'ujizojin nashi na nan na tafiya ya ishe misali alƙur'ani alƙali iya rahmatullahi alaihi ya ce shi alƙur'ani ma'ayoyi ne bayyanannu kuma mu'ujiza ce ta annabi sallallahu alaihi ya ce yanzu haka an ɗibi shekara ɗari biyar da talatin da biyar tun harkon sabka ta zuwa ga yanzu kuma shi hujja ta bayyanan nan to kaga lokacin da yake wannan magana Qur'ani ya shekara ɗari biyar da talatin da biyar to yanzu an ƙara wurin shekara ɗari takwas da wani abu don haka yanzu Qur'ani sabkarsa yana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da tara amma kullum za ka ga ba wani abu na ɓangaren rayuwa da ɓangaren wasu talittoci da ne ko su hukunce hukunce haji alkur'ani ya rigi ya yi maganar su muhakkamatun kyautatatti ne ga lafuzzansu ko kuma mu matan waɗanda suke da hikimomi ne duk dai biyu ne ma ya ƙina mai shubahin ba su bakin gima mai shubahin daga wasu shubohi da ake kawa da zai kakin ga wanda saba ma alƙur'ani wace sun tona mishi asiri wa ma tubqina haka na sako take tubqina ko tubqina wa ma tubqina ba su biɗin min mai wasu hikimomi ba da min ɗincan ta farko min shubahin da min ɗincan za'ida ne li ta'kidil mubalaga ko kuma wa ma tubgina ba su nemi min hikamin wani hukunci ba ma'ana ba su neman wani wani hukunci domin shi alkur'ani hukuncinsa ya ishe shi bai neman wani hukunci san ko kuma wala wa ma wala tubgina akwai wa ma akwai wala dun nuska ce ba su ga dan min hikamin ba su hikimomi domin duk hikima tana cikin alkur'ani ai akwai wani balarabin kawai da ji wani mai karatu yana fasdon abi matu umar yana jin haka sai ya sajada ya ce don fasaha ce dan ya sajada sannan wani mutum ya ji wani na karanta falon mastai asumin minhu na najiya cikin yusuf ya ce na shaida wallahi ina mai shaida wannan mutum dan adam wallahi ba zai iya irin wannan magana ba sai ce ma huni bat ba a taɓa gaba da su ba kaɗu da kai a yi faɗa da ayoyin alkur'ani illa ma ce a adal a adi mafi kiyayyen maƙiya ada sai ya dawo min harabin daga faɗan da shike yi ya dawo mulkiyar salami alhalin yana wanda ya kada zama lahiya ila ha ga ayoyin alkur'ani dole ya yi saranda ga ayoyin alkur'ani ko dai ya shigo cikin musulunci ko kuma su ayoyin balaga su ta buge shi sai zan ba zai iya sake gitta musu ba irin mugira ya ji annabi sallallahu alaihi na karatu a cikin suratul Nahal. inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal bagyi yadhukum la'allakum tadhakkarun yace wallahi alqur'anin na akwai dadi gare shi hakika wallahi kasa ne yana da yawaita kuma wallahi sama ne yana da ɗayan itace yace wallahi ma yakunu hada bashar dan adam ba zai faɗi wannan ba to shine Allah sai da baya kuma sai walwale sanadiyar Allah saukar da innahu fakkara wa qaddara zuwa dai faqala ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر كذا سقر كذا يأتي سأصليه سقر kaga ya ce mutum bai iya shi amma kuma ya dawo ya ce mutum na iya shi raddar balagatuha balaga ta alqur'ani ta mai da da'awa mu'aribiha iddi'a'in duk mai gitta mata ita balaga ta alqur'ani balagatuha balaga an alqur'ani raddar ta mai da da'awa mu'aribiha iddi'a'in duk wani mai gitta mata ma'ana ta buge shi raddar ghaliri irin maisuwan mai yawan kishi ga yadan jani hannun wanda ya ya ta'addanci anil harami daga ‘yan uwa ta ko mata ta shi wanda adda kishi ɗabi'a ta ce bai son a yi wani abun da bai dace ba ga ‘yan uwarsa ko ba ga ‘yan uwarsa ba to balewa ya zan ga ‘yan uwarsa ko ga matarsa yadda ka san wai mutum zai jaye hannun wani ga ɗan'uwarsa kuma ko bai da yawan kishi ba yana da yawan kishi ka san da ƙarfi ko to haka alƙur'ani da ka so ka gitta mai yanzu yana buge ka ba ka iya mishi laha ma'ani suna da wasu irin ma'anoni su ayon na alƙur'ani kamar bahari ka ce ganga teku ne fi madadin ga yawansu wa fauka kuma jauharihi kuma jauhari ne ya zan sama fil husni ga kyau walƙiya bai da darajoji shine kyawun alƙur'ani akwai wani ita ne da ya musulunta ga hannun Sayyidina Umar radiyallahu anhu sanadi ya ji wani musulmi da aka kama yana karatu musulmi ne suka kama sai suka je yana karatu wa man yuti Allah wa rasula wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun a cikin suratul nur sanadi haka ya musulunta sannan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ardahu wa karrama wajhahu ya ce lausu ita itu la auqartu sab'ina ba'iran min tafsir al-fatiha radiyallahu anhu mana ya ce da ha ma'anin kamudul bahri fi madadi ba sai na ce wallahi da na ga dama wallahi da sai na fassara suratul fatiha kawai har raƙumi saba'in a cika da nauyin littafai raƙumi saba'in na suratul fatiha kawai inda sai na ali radiyallahu anhu don haka tun maganar da aka yi ta cewa laha ma'anin din nan kamo jilbahar fi madadi sai ce don haka a ja'ibuha fa saboda haka a ja'ibuha ma makayin alkur'ani ma tu'addu ba a iya ne su wala tuhusa husa a iya keɓance su ita keɓancewa kamar misali a ce ana ganin za su yi dubu kaza ko miliyon kaza ita ko to addu ma'ana kidan yawa kama a ce an gano dubu kaza na da ƙwara kaza to duk ba iya haka din ma'ana abu ne wanda dai bai da iyaka to san kuma yace wa fawqa jawharihi fil husn wal qiyam sai ce kenan tun da jauhari zatin alqur'ani akwai ya zama sama ga kyawu da kuma darajoji kenan wala tusamu? ba a siffantuwa da sa'ami da gajiya da kosawa alal da tare da an yawaita karatun alqur'ani in ba za ka ji ka ba amma duk wani abu za ka ji ka gaji idan kana yin sayo da gobe banda alqur'ani haka hadisi na tirmizi da darami da tabarani da baihaqi da bazzar da ibnu abi shayba duk sun magana akan cewa ƙarshen hadisin suka ruwaito da sallallahu alaihi wasallam cewa wala tanqadi ajaibuhu wala yakhluqu ala kathratir radd ma'ana mamakai ne ba su karewa sannan ba zai tsoho bisa ga yawan kankoma da ake kamar da dai risala ya fada sannan al-imam shadibi rahimahullah yana cewa wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tazdaduhu yazdadu fi katajammula ma'ana yayyan abokin zama ne ba a kosa da dumi da shi kana karawa yana kara kwalliya gare ka ma'ana na kara kawa gare ka a wutansa kuma watar daduhu yazdadu fi ka tafi kuma tazdadu ainu qariha hujjar masu karatun alqur'ani qarrat ta nasu ko kuma qarrat ta yi sanyi duk an fassara duka da ayoyi fa kuntu lahu ni ce mishi shi ne karatu laqad dabarta wallahi ka rabauta bihamdillahi ya ta alƙawarin Allah ban a tasu mika yi kam kam ka rike domin hadisi yana cewa ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi ku karanta al-qur'ani hakika zai zo ranar al-qiyama yana mai beli ga masu shi kamar da hadisi na muslim yanzu in tatlaha in abin ka karanta su waɗannan in tatlaha in ka karanta su hifatan domin jin tsoro min har na rilaba daga zahin wutar laba, a dafa ta ka kashe har lazan zayin wutar laza min wardiha daga wulin wata. to gaba ɗaya ka bice shi ashabim ya koma mai sanyi shi wannan wurin tuzga mata ma'ana dai shi kenan za ka samu shiga aljanna an karɓo daga aliyu allah ka yadda da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya karanta alqur'ani ya sa alqur'ani gaba wa ahalla halalahu wa harrama haramahu ya halattar da halatti ne haramta haramun ne adkhalahu Allah bihi jannata. Allah ya ma sanya shi aljanna wa shafa'ahu fi asharati min ahli baitihi kullihim wajabat lahumun nar kuma zai bashi belin mutum goma cikin mutane gidansa ahalin baitinsa ahli baitihi gaba ɗaya wuta sun cincinci su shiga wuta 'Yan wuta ne amma sanadiyyarsa sai a ba shi belin mutum guda goma domin ya rura alkur'ani da kyau da kyau an san wannan hadisi daga Tirmidhi da Ibn Majah da Abu Dawud ka annaha haka ce su huskoki ka haka ce su ayoyin nan na alkur'ani alhawdu tarki ne wanda alwujuhu huskokin mutane tabiyar da suka fari bihi da shi min al daga masu sabo su huskoki ɗin na masu sabo wa ja'u alhali da sun zo mishi kalhumami kamar gawai mai yawa jam'u hammacin ne ma'ana ta yi fahama bakin gawai ana alhali ko da suka zo kamar gawai-gawai mai yawa mai baki alhali sai ka ji kuma fuskar ka ta waye idan ka karanta alqur'ani misali ne wa kasirani kamar sirani shiki wa kalmi zani kamar ma'auni shike ma'adilatar da daidaitar sa babu karkacewa wal qistu adalci min ghairiha haka ya samu na wasu ayoyin nan akwai da sa min gairi min gairi haku na da ba ayoyin gaba wai wani ya adalci finnasa a cikin mutane to adalcin nan walam ya ba zai tabbata ba ba zai tabbata ba ni da kaga an yi kame kame wallahi in ba alqur'ani na aka bi gwargwadon hali wallahi kame kame na za a yi a dokunan can ya bazge a dokunan can ya bazge babu tsari irin na Allah subhanahu wa ta'ala to anan ya yi ce yabon alqur'ani ya yi ce yabo ne kamar wani ya ce a'a yanzu duk wannan hito alkur'ani ga hili da irin mu'jiza ta alkur'ani da wannan da ne masa kuma za a samu wanda bai yadda da alkur'ani gaba ya aka yi haka shine ce la kan ka yadda kai mamaki da hasudin da mai yawan hasada raha wanda ya taho yin kirha yana ya ayoyin nan na alkur'ani tajabulan alhali bisa ga jan jahilci tajahulin kamar ta ma mutum yayi kamar yayi kwana shi ko tajahulin kamar bai san su ba ya san gaskiya ne alqur'ani ya karfin sa to hawa da hali shi shina ganin kai ne ainul haziki kuma shine ainihin kwararre mai hazaka alfahimi mai fahimta mai ganowa zaman sai da mutum kadda wanda ya kasance idan ya yi da annabta idan aka saukar da alkur'ani ga ma'aiki sai tara mutanensa ya ce ko shi an saukan mishi misali akwai lokacin da aka saukar da suratul fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili sai ce ko shi an saukan mai cewa alfili malfili ma adraka man fili wa ya sanar shi ka wa agiwa sai ce lahu khurtumun qawiy ai yana da hanci dogo zaro zaro wa ganabun qasur yana da guntun gundi. wa udunani ka annahuma mirwahatan suna da kunnuwa duka ce majalitai na guda biyu kaga wani wai qur'ani ne shi haka kuma wannan zai garka yace kushi an saukan mai yake wa zari'ati zar'a na rance da mata masu shukka wal hasidati hasda na rance da mata masu girbi na qafinati da hanaci ya rance da mata masu yin niƙa wal khabizati khubza ya rance da mata masu yin tuyan masa wallaki ma kuma ya rance da mata masu yin manya-manyan lomomi shi kenan qur'ani ya kare in adina ce ko shi an sabkan mai ya faɗi ya faɗi ya ƙaƙari ƙaƙari ya baro din nan mutanen da ya tara suka ce kai wallahi ko kai ka san mun san ƙarya haka kamar da ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa na ibnu kasir aka sama da ja da ma'aiki an san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan ya tuho miyansa masu albarka ga rijiya za ta ƙara ruwa kuma ta yi daɗin ruwa to shi sai ya tuhi wani kawai ya ce a kawo mai rijiya tana da ruwa yan kaɗan ne da ya tuho mai wani sai waɗancan sun ka ƙwahe haka ma aiki sallar salama ka tada ya taɓa zo mai da ijiyarsa sai da ya taɓe ta yi addu'a sai ta koma ta mahi lafiya da gani bisa ga waccan sai da aka ce ka tada mai gurin inda dubbiyu ɗin da aka cire ga riwaya ɗai wata riwaya ma dubbiyun aka cire to shine ba sai da mato an ka kawo mai ujiya guda wai zai masa addu'a yana ha mai miyau ba ma ga ta bude ba sai ga guda ta ne. biyu rasa ujiya biyu to shine cikakken mamaki ga mai yawan hasada to sai kawa ma dalili ya za a gane haka ya za mu ce mai hasada sai ce ah, a kadda yawa aikin kiru na ainu ijiya ke musanya do a shamsi hasken rana mai rama da saboda cizara saboda ciwon ido ai duk rashin lahi ido yana iya cewa rana ba ta da haske don ni saboda bai iya dibin ta ko ya kome ido wanda ya ido da ka dibi rana to bale mai ce eh sai ce to don mai ce ido ya ce rana ba ta da haske shi kenan ba ta da haske tana da shi wani sannan alfamu baki unkiru da yawa ƙaƙƙin can za ta ɗauko wa yunkiru da yawa yakan musanya ɗa'amal ma'i ɗanɗanon ruwa don nemin sabar saboda rashin lafiyar da aggare shi yau wanda adda rashin lafiya duk daɗin abu ba zai ji daɗinsa ba to shikenan dan ya ce abin bai daɗi shikenan bai da daɗi mutum yana cewa man ya ku min murrin ma'ana maridi يجد مر به الماء الزلالا ومن يكذا فمن مر مريض يجد ماء يجد بالمر ومن يكذا فمن مر مريض duk wanda ya kasance yana da baki marar lahiya wanda ke jin daci yana jin alma azzulala ruwa masu daɗi yajid murran bihil ma azzulala haka cikin baitin yajid ma'an bihil yajid murran bihil ma azzulala yajid yakan ji alma azzulala ruwa masu daɗi murran sun yi ɗaci bihi ga baki ne saboda ni bai da ni bai da lafiya to kaga ruwan suna nan masu daɗi haka duk wanda ya ce alqur'ani bai yi ba to wallahi shine bai da lahiya alqur'ani lahiya lau suke da irin abubuwan da ya kunsa abu na ƙarshe da za mu ajiye shi ne a cikin ashifata alƙani iyal amirul mu'minin umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi abdullahi ibn salam radiyallahu anhu bayan ya musulunta yake tambayarsa ina gama ka da Allah Allah subhanahu wata'ala ya labarta a cikin alkur'anin sababu waye cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum hakika inda muka ba littafi yahudu da nasara sun gane annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da suke gane ƴaƴansu sai ce hal kunta ta'rifu anna muhammadan ala al-haqqi qabla islamika Don Allah ka sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bisa gaskiya kamin ka musulunta sai ce wallahi ya amiral mu'minin wallahi na rance maka da Allah inni kuntu qabla islami a'rifu anna muhammadan ala al-haqq ashad min ma'rifati libni yace wallahi na san muhammadu na bisa ga gaskiya kamin mai musulunta fiye da yadda ni san dana a wata riwaya yace abin da yasa saboda ban san ɗana ban da tabbacin cewa mahaifiya sai ki da ta yi wasu kwashe kwashe ki da ma ba ɗana ba amma wallahi tabbas na san a nema sallallahu alaihi bisa ga gaskiya ki kanin ma in musulunta in ji Abdullahi bin Salam radiyallahu ta'ala to nan za mu tsaya Allah kai mu sati na gaba za mu tashi fasli na bakwai yani akan Isra'i ne da Miraji ne laiti na ɗari da uku insha Allah ta'ala akwai tafiyar da za mu yi in ta tabbata a wannan satin to sai bayan sati biyun Allah ya so in kuma bata tabbata ba wannan satin in Allah ya so za mu shiga gaba wani sati Allah shi ƙara mana jagoranci shan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai mai kulhu Allah uku da bismillah domin mallam bala mai goro wadda take ɗakin su guda jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya shiranta Allah shi gafarta mata حسنا كل الله غفر عالمي يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب لا إله إلا سواك إنا كنا من الظالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين ذل الشرك والمشرك لم يأتى الدين يا رب العالمين الله دم أسماءك الحسنى دم صفاتك الأولى دم اسمك الأعظم أنت الأعظم الله don mu don kula mu da ashi don kosi Allah gaba Allah shi amurta mata Allah shi mata ramar sa ta huta Allah ka sa mutuwa ta zan hutu gare ta mu kuma ta zan wa'azi gare mu albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين رب العزة أما يصفون الحمد لله رب العالمين